Tun yau da 'yan lokuta ne da ƙasar Togo ke fuskantar matsaloli na game da rikicin siyasa, sai dai bisa wasu dalilai na cewa rikici ne na cikin gida. Ana ganin ƙasashe makwabta sun ja bakinsu sun yi gum dangane da abubuwan da ke wakana a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. Alhaji na Masa Kane shine daraktan kula da matsaloli na tsakanin iyakokin ƙasa da ƙasa na jamhuriyar Nijar. Na ganin cewa lalle ne yana da kyau makwabta su sa bakinsu, amma kuma batu ne mai sarkakiya. Ko da ya zama abu yana da wuya, makwabta duka in mai iko na kasa makwabciya ya zo ya je magana waɗanda a da za shi a goyon bayan iko na suke tunda shi ma mai iko na yan da su ma sun to goyon bayan yan da ne za su yi saboda haka akwai wuya ƙasashen waje su sa bakin su saboda akwai wuya su ci nasara yan adawar ƙasa ta togo dai na buƙatar ganin an sake komawa ga kundin tsarin mulki na 1992 wanda ya ƙayyade wa'adin mulkin shugaban ƙasa batun kuma da bangaren masu mulkin suka ce san ba za ta sabu ba sai dai a cewar alhaji yahya na masa ne daraktan kula da matsaloli kankanin iyakokin ƙasa da ƙasa batun idan har ya kamari ai akwai hanyoyin da ta kamata a bi wajen walwale shi na ɗaya ya kamata in akwai wata matsala delegation ɗin sai da ta zo ta zamna da masu iko da 'yan adawa a tattauna to kuma banda sai da yawo ma akwai abin da muka ce ma conseil de sage latizin ne waɗanda ya kamata in su yi magana a ɗauka suna da tasu kungiya ta a afirka kuma ban da su muna da abin da ke mediator national kenan su ma ya kamata na kowace ƙasa su zo su ga masu iko da 'yan adawa na ƙasar togo don a samu kwanciyar hankali sai dai a cewar matias hunkpe wani masanin harkokin siyasa na kasar benin mai makwabtaka da kasar ta togo ko su waɗannan ƙungiyoyi irin su ecowas suna da matsala ta shiga tsakani a irin wannan yanayi na kasar togo ko ƙungiyoyi na yammacin afirka kamar ecowas abin da sarƙaƙiya a gare su idan har matsalar ta kai cewa ana neman shugaba mai ci ya murabus sai dai duk da haka Ina tsammanin akwai tattaunawa da ake yi ta ƙasa domin ita kanta ECOWAS ta kai ziyara ta farko a ƙasar ta Togo. Sannan tare da ƙungiyar tarayyar Afirka suna nan suna shirin fitar da sanarwa ta haɗin gwiwa kamar yadda suka yi a ƙasashen Burkina Faso, Mali da kuma Gambia. Sai dai kuma duk da haka Matias Nkpe, masana harkokin siyasar ƙasar ta Benin, cewa ya yi wanda yake da maganin wannan matsala shine shugaban ƙasar ta Togo Foria Singbe. Ya ce shugaba Ford yana iya fitowa da kanshi sabili da yana son ƙasarsa ya sanar cewa a shekara ta 2020 zan kammala wa'adin mulkina na uku kuma daga wannan na ƙare. To idan har ya fito ya yi haka, na yi imanin cewa hakan zai taimaka a ƙasar ta Togo. A hali yanzu dai, kallo ya koma ga wannan sabon kira da 'yan adawar ƙasar ta togo suka yi na shirya zanga-zanga a fadin ƙasar da kuma irin martanin da gwamnatin ƙasar za ta mayar kan wannan mataki